da hannu ya zo ya fito da firori ko kirame ko da hakoran duk abin da ka kama shi da hakorinka sai da wahala ko azu alaiha bin nawaji wa'annan duk ba su isa ba don hatsarin da ke ciki sai manzon Allah ya ci gaba da wasiya yake wa iyyaku ahir ina yi muku kashedi wa muhdathatil umur waɗannan abubuwa da za a zo a kirkiro a faru da su wannan kaza wannan kungiya wannan tuta wannan duk baki Iyaku, iyyaku ahir ina yi muku gashedi ina tsawatar da ku wa muhdathatil umur fa inna kulla muhdathatin bid'a duk abinda ba kan tirbar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba sunansa bid'a wa kullu bid'atin dalal dukkan bid'a kuma a shar'anci fasali wasiki da manzon Allah yake to dan an yanzu wa ina ka taba ganin mu'jiza irin mu'jizan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ga kiran ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sunna taka da kace a riko da ita a rike ta da hakora kai tsawata ita ce ta zama duk wanda ya daga tutar sunnar sai an ki sai an shafa miki lamba duk wanda ga dama je kawo tutar wane ne ka daga sunna kaza hanyar kaza wane ne zaka samu maraba zaka samu wasu amma kace tutar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ki haka an taba ganin halatta ɗin haka duk abin da ba ka rai da lafiya ka da dukiyar ka da menene da menene ka tabbatar da cewa sunnar manzon Allah abin da manzon Allah ya wasiki da shi kenan mu'jiza da cikin mu'jizozin manzon Allah dan wannan lokacin ba lokaci ne da za a rayu shekaru aru aru a ce yau gobe yau faɗa maka wannan gobe jibi ba dai a'a lokaci ne ƙurarren lokaci za a tara maka abubuwan da su ne jirgin annabi nuhu ko lokacin da halaka ta zo akwai wanda ya tsira ba wanda ya shiga cikin jirgin annabi nuhu ba to shine sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam din nan tun daga a cikin aqida har cikin aika tsakanin mutane duk abin da ya shafi rayuwar musulmi abin da ake so ka san cewa wannan mai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi muna ganin yau ana cikin watan bakwai ba a samu isasshen ruwa ba za a shiga fari za a shiga wahala na abinci me ya hana manyan malamai a fito akan sirnan sunnar manzo Allah a canza mayafi ko tufa a je a bayyana wa Allah madaukakin sarki ana bukatar shi ai salatul istisqa me ya hana me ya hana kuma ga halin da mutane ke ciki zafi ya ishi mutane ba a samu wadataccen ruwa ba kuma ruwa yana bukatar a samu kwana 80 ana samun wadataccen ruwa saboda abinci dan ka je ka karanta a gaba ka je ka karanta da la'i ka je ka karanta addu'i da karanta in aka yi fari abinda manzo Allah yake karanta yake hmm. a shafafi hukukul mustafa alqazi iyaz al-yahsubi babban malami ne wanda yake da san manzon babban malami ne na hadisi malaman hadisi sun fi kowa san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ya tsara hakkokin manzon Allah a kanka na ka gaskata da manzanci shi ka so da fiye da kowa kai masa biyayya ka abinda manzon Allah ke so ka so abinda manzon Allah baya so komai da da ke ka kauce masa yazo ya tara ya bayyana mana to wace yake dan an yi sauri a ai mana Allah ya zamo yanzu sai dai a yi ta roƙonsa ba za a yi masa biyayya ba ko a je a roƙi Allah abinda ake faɗin ya hana ba shi ake aika ba abinda yake yi ana yi saboda shaidan ya shaidan yayi katutu a zukatan mutane yanzu har sunnar manzon Allah ma ta zamo an manta da ita wannan ya je ya jangolo a nan wannan ya je ya ɗebo a nan wannan ga shi shi hanya duk ta yi duhu yanzu kowa ya rasa ina rasa shiga kowa ya shiga cikin bala'i wanda Allah ya kare ma arziki ka zama cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayat wa fikum kaifa ana mamaki ya za a ce ma mutum ya shiga mata ko ya shiga rudani ko ya wa antum tutla alaikum ayat ayatullahi wa fikum rasuluhu abin mamaki ne a ce ka ruɗe ko ka kafirce ko ka shiga bata kana karanta alkur'ani kuma ga manzon Allah yau me kuma ya saura a cikin duniya wani arziki ne Allah bai maka har za ka je kana lalabe me ya saura da Allah bai maka ba ga alkur'anin Allah ga manzon Allah guda yana ciki in babu shi da sun da manzon Allah ya san ba zai dawwama ba a duniya yake taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tabillu ba'di abadan ba zan dawwama ba a duniya duniya ba a yi ta don a dawwama ba a ciki to in na tafi na barku abubuwa guda biyu abinda nake son ku riko da shi ba za ku tabbata ba kitabullahi wa sunna. littafin Allah da sunnata ban da wa'annan wasiyoyi duk sunnar wanda kare ka dauka billahi allazi la ilaha illa huwa sai sunnar wa duk wani bawan Allah na gari bai samu ɗaukaka wurin Allah ba sai da bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yasa duk wanda ya riko yace ma kai da abin da zaka riko ka tabbatar da ya kai ka ya baro kuma ba zai haka ba in yi haka ya yaudare ka Allah ba zai karbe shi ba duk wanda kai ya samu shiga to ka tabbatar da babu wata kafa da zaka samu shiga wurin Allah bayan manzon Allah sai da haƙƙi ta hanyar manzon Allah yake taraktu fiku ma ita masaktu bihi lan tabillu ba'di abadan kitaballahi wa sunnati ku je ku taro a je ai menene a hadu masallaci ne office duk inda za a je a taru a watsi Allah ya la khaira fi kafirin min najwa duk taron da za ku yi ku watsi babu alheri illa man amara bi sadaqati a ma'rufin aw islahin bainan nas wa'annan sharuɗai guda uku duk taron da za ku je ku yi in ba su ne aka tabbatar ba sai baran baran za a yi sai a zo a yi eh. Allahu قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن علي عن ايوب عن نافع ان ابن عمر رضي الله عنهما دخل ابنه عبد الله بن عبد الله وظهره في الدار فقال إني لا آمن أن يكون العام بين الناس قتال فيصدوك عن البيت فلو أقمت فقال قد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فحال كفار قريش بينه وبين البيت فإن حيل بيني وبينه أفعل كما فعل أفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ثم قال أشهدكم أني قد أوجبت مع عمرتي حجا قال ثم قدم فطاف لهما طوافا واحدا Abdullahi dan Umar ke hmm. matukan ya ga sunna ya ga abinda manzo Allah ya babu ruwa ko me zai faru sai faru ba. Hmm. shi ne sunnar manzo Allah zai ana mutum daga baya aje aje aje na ta ko hmm. an karbo daga Abdul an karbo daga Nafi yace lallai Abdullahi dan Umar annabna Umar radiyallahu anhu ma dakhala ibnuhu Abdullahi ibn Abdullahi mana Abdullahi dan Umar dan sa Abdullahi ya shiga gida wa zahruhu fi dar ya je ya ko ya ji labari ko ya ga mahaifinsa baba ya baba ya yi shiri ya dau da mara zaki umara ko haji sai ya zo gida ya ce فقال إني amanu آمن أن يكون العام بين الناس قتال yace baba yau wannan bana dai ina tsammanin akwai fitina a hanya don an ce shekaran an samu fitinan Hajjaj da Abdullahi ibn zubayr yace ya mahaifin wannan bana daga dukkan alamu akwai fitina a hanya ne zai hana kai zaman ka kada ka je ko ina hmm? me zai hana kai zaman ka kada ka je aikin haji bana akwai fitina a hanya me sa Abdullahi da Umar yace masa kai ku duka anil baiti sai a je yace kafiran quraishawa za su sada fitina a hanya ai yaki ai tashin hankali sai su hana ka zuwa me zai hana kai zaman ka ya tausaya wa mahaifinsa kenan ko falau akamta faqala sai abdullahi da umar ya bashi jawabi yace kharaja rasulullahi sallallahu alaihi الله fa hala kufar quraish bainahu wa bainal bayt yace manzo Allah sallallahu alaihi ba kai na ne faru bai na kai faru in haka ya faru ai ba kai na ne faru ba ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita zuwa aikin haji ko umra ne sai kafiran quraish suka hana shi kace bana ba za ka shiga ba fa in hila baini wa bainahu af'alu kama fa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam in kafirai Qurayshawa suka hana ni shiga Makka sai in yi irin abin da manzon Allah ya aika laqad kana lakum hakika allamu muwaffa'atun lil qatl qad harfu tahqiq wallahi qad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah kyakkyawan koyi ya kasance gare ku a kowa daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tun da sa'an nan yake ushidukum anni kan aujabtu ma umrati hajj eh ina shaida muku na wajabta umra da hajji baki daya kiraji kenan zai ko kala yace summa qadima sa'annan abdullahi da umar kenan ya dau da mara ya kama hanya har ya iso maka lafiya lafiya ba abin da ya faru fasafa huma tawafan wahidan sai yayi tawafi daya a aikin hajji da kuma na kirari mun ce akwai sabanin wurin malamai ko amma sai rinjaye malamai suka ce mushar malam jafiya ne suka ce akan haka malamai jumhuru suka yi rinjaye akan su suka ce abin da yafi shine kowane umra tana da tsawafi da sa'ayi hajji na tsawafi da sa'ayi قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أراد الحج عام نزل الحجاج بابن الزبير فقيل له إن الناس كائن بينهم قتال وإنا نخاف أن يصدوك فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة إذا أصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أشهدكم أني قد أوجبت عمرة ثم خرج حتى إذا كان بظاهر البيداء قال ما شأن الحج والعمرة إلا واحد أشهدكم أني قد أوجبت حجا مع عمرتي وأهدى هديا اشتراه بقديد ولم يزد على ذلك فلم ينهر ولم يحل من شيء حرم منه ولم يحلق ولم يقصر حتى كان يوم النحر فنهر وخلق ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول وقال ابن عمر رضي الله عنهما كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كارم بياني ne akan hadisin da ya gabata shine Imam Bukhari saboda kwarewa a cikin fannin riwayar hadisi hadisi ɗaya zai rawaito shi wannan sahabi ko wannan sahabi ko ko hadisai ɗaya hadisai guda biyu ko uku kissa ɗaya wannan hadisin zai rawaito shi wurin malamin sa ko wannan sai ya kawo wannan kaman daban ya kawo wannan kaman daban in akwai ƙarin bayani sai ya kawo kaman hadisai daban-daban yasa tarin hadisan su suka yawa wa'ansu ana cewa karrarawa aka yi a shi ne karrara din ya maimaita din ya san hikimar da ta sa ya maimaita Allahu akbar babu tsawafi ala wudu'in yace babin da ke bayanin tsawafi da tsarki ake sai ayi alwala قال حدثنا احمد بن عيسى قال حدث قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل القرشي انه سال عروه بن الزبير فقال قد حج النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرتني عائشة رضي الله عنها أنه أول شيء بدأ به حين قدم أنه توضأ ثم طاف بالبيت ثم لم تكن عمره ثم حج أبو بكر رضي الله عنه فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمرة ثم عمر رضي الله عنه مثل ذلك ثم حج عثمان رضي الله عنه فرأيته أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمرة ثم معاوية وعبد الله بن عمر ثم حججت مع ابن الزبير ابن العوام فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمرة ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك ثم لم تكن عمرة ثم آخر ما رأيت آخر من رأيت فعل ذلك ابن عمر ثم لم ينقضها عمرة وهذا ابن عمر عندهم فلا يسألونه ولا أحد ممن مضى ما كانوا يبدأون بشيء حتى يضعوا أقدامهم من الطواف بالبيت ثم لا يحلون ha hatta yad'u aqdamahum min at-tawaf bil bayt thumma la kenan ko وقد رأيت أمي وخالتي حين تقدمان لا تبتدئان بشيء أول من البيت تطوفان به ثم لا يحلان وقد أخبرتني أمي أنها أهلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة فلما مسه الركن حلوا sanadi kenan silsila yace mahaifiyata ta ce ita da ita da ƴar uwarta ƴar uwar mahaifiyarka ba menene ne kenan eh Eh, ya kun mun kenan ko to Abdullahi ibn Zubair kenan uwarsa ce yar uwan nana Aisha mana nana Aisha ta zama ya kun mun kenan ko an karbo daga Nawfal al-Qurashi annahu sa'ala Urwa ibn Zubair فقال قد حج النبي صلى الله عليه وسلم يتي لن لما الله صلى الله عليه وسلم يا ايك حج فأخبرتني عائشة سينا أنا عائشة تباني لاباري دان الله فودا سبودا ونن دنغنا مسألوني دا أكي نانا عائشة تكي منزل الله يحكى من دان الله بيكي سعي مثلا بيكي da ce manzon Allah yi kaza na yi kaza mun fita tare da manzon Allah mun yi kaza da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan Allah ko baka kaunarta ba za ka yi na ladabi ba duk wanda ya ci zarafin matarka waye zarafin waye annahu awwal shay'in bada'a bihi hina kadima yace farko da manzo Allah ya so maka farkon abin da ya fara annahu tawadda'a mahallu shahid kiran na imam al-bukhari yace babu tawafi ala al-wudu'i yace sai alwala kuma qafa bil baiti sa'annan yayi tawafi thumma lam takun umra sa'annan bai warware wannan umra sa'annan ranar tarwiya ya sake daukan haji ba thumma hajja abu bakr radiyallahu anhu fa kana awwala shay'in bada yace haka abu bakr yayi haka sayyidina umar haka فرأيت أول شيء بدأ بي الطواف بالبيت ثم لم تكن عمرة ثم معاوية وعبد الله بن عمر ثم حججت مع ابن الزبير يتي سألنا سيني حج تارد ابن الزبير ابن الأوام فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت يتي فرقا أبن دايد يشبه سيد أوافي لتاك الكعبة ثم لم تكن أمرة ثم رأيت المهاجرين والأنصار يتي حكى كما مهاجري لأنصاري متانا مكة لفتاي كورا حكى متانا مدينة يفعلون ذلك حكى فتي أي كتاوى ثم لم تكن عمره ثم آخر من رأيت فعل ذلك ابن عمر يتي كركن وند نغا يا أيكة ونا شين ابن عمر شين كتن في حديثي دون مكرر جاسون غباتا ثم لم ينقضها عمرة وهذا ابن عمر عنده ga Abdullahi dan Umar wurin su fala yasalunahu dan me ba sa tambayar shi ma'ana a lokacin aka ce ga Abdullahi dan Umar an kai matuka kenan cikin sanin sunna me ya hana su tambaye shi wala ahadun mimman maza ma kanu yabda'una bi shay'in hatta yadahu afdal yace duk wa'anda suka gabata kowa ya zo sai ya fara yin tawafi tukunna kuma la yakiduna sa'annan ba sa warwarewa ma'ana wanda suka yi kirani kenan da isra'i amma wanda suka yi tamattu'i in suka yi umra sai su warware ranar taruya su dau niyan haji wa qad aikin ummi wa khalati yace na ga mahaifiyata da yakun budina hina taqdumani yayin da suke isowa a maka la tabtadi ali bi shay'in awwalan min albayti fatufa ni bihi thumma la hilani yace har su ma mana har matan Allah kenan na Aisha da ƴan uwarta in suka zo sai su yi tawafi ba za su warware ba wa kan akhbaratni ummi yace mahaifiyata ta bani labari annaha mahaifiyarsa ita ce asma'u bintu abi bakr zatu nifaqaini wata rana in kisa ta zo sai mu bada da labari ina ma na zatun ne asma'u kenan mitu abi bakr tana da kisa ranan da manzon Allah da sayyidina bakar za su yi hijira annaha ahallat wa ukhtuha yati ita da ƴar uwarta na Aisha kenan wa Zubairu da Zubairu ma'ana alu Abi Bakr kenan wa fulanun wa fulanun da wani da wani da wani bi umratin suka je da umra falan ma maka rukna hallu yace lokacin da suka je suka yi tawafi suka gama sai suka warware aiki aikin umrarsu mahallu shahid na imam al-bukhari yace awwal ma bada tawadda thumma safa bil bayt yace a tawafi sai ayi sarki sai ayi alwala باب وجوب الصفا والمروة وجعل من شعائر الله yace babin da ke bayanin wajabcin sa'ayi tsakanin safa da marwa da kuma kasancewa sun zamo alamomi ne na Allah a cikin aikin hajji don sigar da umarni da ya zo cikin sa'ayi ya zo sai da sahabai waɗansu malamai suka yi sabani ba ce inna safa wal marwa ta min sha'airin lahi lalle safa da marwa suna cikin alamomin aikin hajji kaman hajjal baita aw itamara duk wanda ya aikin hajji ko umra fala junaha alaihi an yatawafa bihima babu laifi in yayi sa'ayi tsakanin mafhumul mafhumul mukhalafa menene wannan eh a'ace la junaha alaihi la junaha alaihi an kaman ka ce babu laifi in kai kaza in bai yi ba fa akwai laifi babu ma'ana ka umurce ni nayi amma ba kan wajibci ba to haka siga ta zo sai wa'ansu malamai suka fahimci haka to shine nana Aisha ta zo ta warware musu yanda gundarin mas'alar take Allahu akbar قال حدثنا ابو اليماني قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال قروة سالت عائشة رضي الله عنها قروة بن الزبير يتي لا تنبي عائشة الله يكار متى يدا فقلت لها سينك إذا أرأيت kaulin lahi ta'ala ki bani labari ina fassarar ma'anar fadar Allah maɗaukacin sarki inna safa wal marwata min sha'airillah faman hajja al-baita aw i'tamara fala junaha alayhi an yatawwafa bihima ba ni labari ina fassara wannan aya mana an jaurin na Aisha ta tafsiri kenan ta zama malaman tafsiri dan ita ce ake saukar da wahayi tana nan tana kallo daga halin da manzon Allah ke ciki wani lokaci manzon Allah na zaune kan cinya da yana zaune tare da ita malaika Jibril ya zo da wahayi waye suna na Aisha a cikin rayuwa fadala ta Allah yake ba kowa tun da aka yi duniya har a nabi kasa ba wadda ta isa ba mace da za ta daga hannunta ta yi alfahari da miji sama da nana Aisha sai kuma sauran matan manzon ba haka bane alfahari da miji wani mijinta ne sarki shugaba mai kuɗi malami da ce miji na ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi na an kai shi mun muntaha ko wannan kadai da Allah bai isa ai mata sassauci ba fa wallahi ma ala ahadin junahum Allah ya tsawafa bil hadith safa wal marwa ya yazo yana tambayan yace kibani kibani fassarar wannan aya yace ni dai ina ganin wanda ya je aikin haji ko umra inda sa ayi safa da marwa babu laifi bai laifi ba a hajjin sa ya cika umar ta cika me yasa ai Allah ya ce wanda yayi aikin haji ba laifi kaman kace ba laifi in kai wannan abin to in bai ba babu komai kenan ko ma'ana ba a umurce ka da tsanani ba kenan qalat bi'sa sama qulta ya ibn ukhti ya kai dan ƴar uwata abin da ka faɗa ya munana fahimtar ka kai mummunar fahimta inna hadhihi law kanat kama awwaltaha alayhi yace wannan aya da ake haka yadda kai fassara ta haka take kanat la junaha alayhi Allah ya tasawwafa bihima da babu laifi mutum ma inda ya tsawafi bai yi ba ولكنها ينزو ذات بينا تي تفسير تبين سبب النزول لأن سبب النزول يعين يساعد على فهم الآية والحديث تتي أبن دي فاروشيني ولكنها أنزلت في الأنصار yace ai wannan ayar da kake gani kai mata mummunar fahimta ma'ana dan nana Aisha dan ƴar uwarta ke na fahimci aya kuskure ta gyara masa don kai ka fahimci kuskure an gyara maka an yi laifi yace sai tace ai abin da ya faru shine wannan aya ta sauko ne sanadiyya mutanen Madina Aus da Khazraj sun kasance akwai gumakai da suke bautatawa a menene da menene al-mushal a wurin mushallan to shine da suka zo suka mutu sai in suka dau harama za su je su yi haji su bauta ma wannan abin in suka je ba sa su ayi safa da marwa to shine wannan ya zama musu jini ya zama musu jiki da suka zo suka shiga musulunci in suka je suka yi haji na musulunci ko umra sai suna jin nauyi su yi tsawafi tsakanin to shine aka ce musu ai babu laifi in koyi ba laifi bane ba laifi bane in koyi kamar yadda da kuke zato ba ana nufin cewa umurnin da aka yi na safa da marwa ba karfafan umurni bane a'a wajibi ne sai an yi shine ce unzirat fil ansari ai wannan ayar an saukar da ita ne a cikin mutanen Madina kanu qabla an yuslimu sun kasance kafin su musulunta yuhilluna suna daukan harma limanat as-safiya manat sunan gunki ne da suke bautawa as-safiya duk abin da ya ja hankalinka ka barin bin Allah ya zama sako kenan gunki ne mulki ne certificate ne kuɗi ne kasa ce mai ne ne allati kanu ya abudunaha wa'anda suke bautata musu inda musallal a can hanyar makka hanyar makka inda ake ce musallal فكان من أهل يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة ألو كتير سيسو كذا مدوان إذا وهرما يجي حج كومرا يبوت تاو إن نقول ما كي سيسونا غنين أقوي ليتي إنسو كجيسو كي سأي صفا والمروة سي laifi mutum ya je ya gurki ya yi shirka bai laifi ba yana na gani ya sa ya da marwa wasu ne falamma aslamu yayin da suka musulunta sa'alu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an zalika فقالوا تسكت يا رسول الله يا من ذن الله إنا كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة مو من كسن كيدا أتين جاهلية منا غنين ليفيني متين يجي سأي تسال صفا والمروة فأنزل الله تعالى سنة آية تشيتو دقا نندي في الله يتوقع آية إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية قالت عائشة رضي الله عنها سينا أنا عائشة تشي وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما من ظن ألا يا سنن إن توافي سكان صفا مروة ba sunna na tarihin fiqhi ba sunna na tarihin fiqhi shine abinda in kai za baka lada in ba kai ba babu laifi wannan istilahi ne abinda ake nufi da sunna a cikin hadisi a cikin shari'a shine a ita ce abinda manzon Allah ya dawwama kai. ya wajabta falaisa li ahadin an yatruka tawafa tace ba ba wanda ke da izini ya bar tawafi bainahuma thumma akhbarat Abu Bakr ibn Abdurrahman sai ta ba Abu Bakr dan Abdurrahman dan Abu Bakr labari fa kala sai yace inna hadha la ilmun Yake lallai wannan dimbin ilimi na na Aisha ta kawo mana ai da duk mu ba fahimci haka ba ma kuntu sami'tuhu ban taba jin wannan tafsiri da wannan bayani da wannan sharhi ba kamar yadda na na Aisha ta baya wala qad sami'tu rijala yake wallahi na ji manya manyan malamai min ahli ilmi manya manyan malamai yankuruna annan nasa suna fadar cewa mutane ne illa man zakarat Aisha mimman kana hirbi manati sai suna cewa ai mutane ne suke tawafi baki daya da safa da marwa fala ma zakar Allah ta'ala yayin da Allah madaukin sarki ce ya ambaci tawafi bil baiti mutane da Allah yake ai tawafi shi wannan sai sai mu abin da muka san malamai suna faɗa kafin na Aisha fada mana wannan magana mu ji muka yi malamai suna cewa ai sababin wannan aya da Allah madaukakin sarki ce ai tawafi sai mutane suna ce to gashi Allah ya ce ai tawafi bai ce ai sa'i safar marwa ba to shine Allah ce inna safa inna safar marwa ta bi a irin lahi amma kafin Aisha ta zo ta samu wannan bi ilimi ba mu san da haka ba lalle ta kawo mana bi ilimi ولم يذكر الصفا والمروة في القرآن قالوا يا رسول الله جزك يا من الله كنا نتطوف بالصفا والمروة وإن الله أنزل الطواف بالبيت ولم يذكر الصفا فهل علينا من حرج أن نتطوف بالصفا والمروة سورة يا من الله منا سعي الصفا والمروة لكن الله يا سوكر آية يا مغنى الطوافي بي سوكر آية يا مغنى سعي الصفا والمروة با يا زامو إيه سعي الصفا والمروة فأنزل الله تعالى سي الله يا سوكر إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية فقال أبو بكر سيدي أبو بكر بن عبد الرحمن يتي فأسمع هذه الآية نزلت في الفريقين إليهما سيدي أبن دينكي غني wannan aya ta sauka ne a cikin sababin mutane biyu ɗinnan, nan yadda na Aisha ta faɗa din haka ne yadda waɗannan su suka faɗa haka ne ba an zauna lafiya ba في الذين كانوا يتهرجون أتكم وإن نسكي غن الليل فيه متين يسا أي فتان صفا مروة أن يطوفوا بالجاهلية بالصفا والمروة والذين يطوفون يطوفون ثم تهرجوا أن يطوفوا بهما في الإسلام من أجل أن الله تعالى أمر بالطواف كما يدنمك بعد بيان بالبيت ولم يذكر الصفا حتى ذكر ذلك بعد ما ذكر الطواف بالبيت kamar yadda muka bayyana na Aisha ce, ai waɗansu ne suke yadda ta faɗa shi kuma wannan ce, ai waɗansu malamai suna cewa da Allah madaukakin sarki saukar da aya yayi maganar tawafi bai saukar da aya yayi maganar yi tsakanin Safa da Marwa ba shi da suka ce manzo Allah yaya haka ya faru su sai Allah ya saukar da aya sai ce to dukkan abin da na Aisha ta faɗa da abin da waɗannan suka faɗa duk daidai ne ba lallai ne in an samu sabani ya zama kuskure ba sai ta yi duk kowa daidai yayi sai ta yi duk kowa kuskure yayi sai ta kuma daidai daidai kuskure yau haka al'amurra suke ana warware su ne a cikin ruwan sanyi a cikin lalama abinda baka sani ba in aka sanar da kai sai ka ɗauka fasalu ahla zikiri in kuntum la ta'lamuna me za a tambaye su yake bil bayyinat wa zubur sannan ke wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wala allahu yatafakkaruna abinda aka faɗawa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su faɗa shi yasa babu wata hanya da zaka bi ka samu sauki wurin Allah ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu ma ja'a fi sa'i baina safa wal marwa yace wani babi kuma a cikin abinda yazo cikin sa'i tsakanin safa da marwa wa qala ibn umar radiyallahu anhuma as-sa'i min dari bani abbad ila zuqat bani abi husayn abdullahi dan umar yace sa'i min dari bani abbad yace yana farawa ne daga unguwan bani abbad har zuwa zukaku bani abin husaini zuwa loko ko hanya ko unguwan bani husa abin husaini wannan zamanin su kenan yanzu an yi alama dama ba yadda za a yi ka yi yi, sai inda za ka yi inda za ka yi tafiya ga shi nan inda za ka yi sassarfa ga shi nan an sa alama قال حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون قال حدثنا عيسى بن يونس عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف الطواف الأول خب ثلاثا ومشى أربعا وكان يسعى بطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة فقلت لنافع أكان عبد الله يمشي إذا بلغ الركن اليمانية قال لا illa an yuzahama ala rukni fa innahu kana la yad'uhu hatta yastalimahu an karbo daga nafi ya karbo daga abdullahi dan umar Allah ya kara masa daki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idza tafa tawaf al-awwal khabba salatu in manzon Allah ya tawafi na farko na farko guda uku sassarfa yake shine dan tafiya ce wacce take ta fi tafiya mai jinkiri tafiya akwai tafiya mai jinkiri akwai tafiya da gaggawa tafiya da gaggawa din ita ce sassarfa wannan kewaye uku na farko haka ake yi sa'annan guda hudu kuma sai ai tafiya mun bayyana bayanin haka daga sahabbai zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa masha arba'an sa'an ya tafiya guda hudu din wa kana yas'a batna masili yace yana sa'ayi ne tsakanin makwararar ruwa safa baina safa wal marwa in yayi tsawafi tsakanin safa da marwa fa qultu li nafi'in sai na ce wa nafi akana abdullahi yamshi idza balaga rukn al-yamani yace abdullahi da umar yana tafiya na ya kai rukun al-yamani yace a'a illa an yuzahama ala sai dai in an yi cunkoso ba zai iya yin yadda ya kamata ba fa innahu kana ya yad'uhu hatta Ya ce abdullahi da umar baya barin ar-rukun sai ya je ya sumbanci yadda ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana aikatawa amma in aka yi tunkoso ba zai yi ba sai an jima juna ciwo an ciwo juna aka ce a'a ba lallai ne, sai kai aikin ka lami lafiya la zarara wala dirara dan ake ba man farada fihi al-hajja fala rafasa wala fusuka wala jidala fil hajj قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال سألنا ابن عمر رضي الله عنه عنهما عن رجل طاف بالبيت في عمرة ولم يطف بين الصفا والمروة أيأتي امرأته فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين فطاف بين الصفا والمروة سبعا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وسألنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقال لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة عبد الله بن عمر in aka tambaye shi matsala sai ce to ni dai ga yadda na ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi shi kenan matuka kenan cikin riko da sunna an karbo daga amuri dan dinar قال سألنا ابن عمر رضي الله عنهما يتي من تنبي عبد الله بن عمر ألا يجدك هل رجل طاف بالبيت في الأمرة ولم يطوف بين الصفا والمرأة آيات امرأته مكتي متن يزوي أمرا يا عبد الله بن عمر شيء طوافي لكن كعبة kafin ya zo ya yi safa da marwa ya iya zake wa matarsa zai iya saduwa da matarsa ma'ana ya yi tahalluli kenan fakala sai ya ce bai ce musu iko a'a ba sai ya dauko musu kissan shi yadda ya gani yace in kuna son lafiya kai koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce kadiman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ai manzon Allah ya iso makka fasafa bil baiti sab'an ya tawafi to bakwai wa salla khalfal maqami rak'atayn ya salla raka'a biyu fasafa baina safa wal marwa sab'an sa'annan yaje sa'ayi tsakanin safa da marwa guda bakwai laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana me kuma kake so bayan ga abinda kaga man an sai aka nuna maka manzon Allah ya aikata ai ba abinda za ka ka zamo daidai sai in kai koyi da wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin sahabbai din da kuke gani bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbansa sun fi duk wani da da uwarsa za ta haifa har a da kasa sun fi shi daraja wurin Allah sun fi shi ilimi sun fi shi daukaka tunda manzo Allah ce khairul quruni karni thumma allazina yunahum thumma allazina yunahum amma jiddati ga kinan menene suke tunkaho da shi me suke alfakari da shi koyi dawa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to me ina yaya aka yi ne mu aka dauki hankulan mu zuwa wurin wani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam وسألنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يتي سيكما مكتمي جابر بن عبد الله فقال يتي لا يقربنها حتى يكون بين الصفا والمروة يتي ما تكم متم بيسا أي مكان الصفا والمروة أمر السبا تتكبا بإسا يجي سابدا ما تسبا قال حدثنا المكي بن ابراهيم عن ابن جريج قال اخبرني عمرو بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة فطاف بالبيت ثم صلى ركعتين ثم سعى بين الصفا والمروة ثم تلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أو إسوة حسنة an karbo daga abdullahi dan umar Allah ya kara masa da yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya iso makka fasafa bil baiti sai yayi tawafin ɗakin ka'aba thumma salla rak'atayn sa'annan ya sallaci raka'a guda biyu thumma sa'a baina safa wal marwa sa'annan yayi sa'i tsakanin safa da marwa thumma tala sa'annan sai abdullahi dan umar ya karanta laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir mun gane ko in dai Allah kake so kuma kana kaunar Allah da ranar lahira to kada wani ya ɗauki hankalinka sama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kada kai fada dan wani kada kai tashi hankali dan wani kada ka tsara abubuwa da shurutai da menene da shiga da fita da menene da a'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai haƙƙin sa kenan in kai ɗauko waɗannan abubuwa wallahi tallahi ka tawaye haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عاصم قال قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه أكنتم تكرهون السعي بين الصفا والمروة قال نعم لأنها كانت من شعائر الجاهلية حتى أنزل الله إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو ائتمر فلا جناح عليه أن يتصوف بهما an karbo daga Anas an karbo daga Asim yace na ce wa Anas dan Maliku Allah ya kara masa yadda a kuntum takrahuna sa'a baina safa wal marwa shin da kun kasance kuna kin sa'a tsakanin safa da marwa kana na'am yace i haka al'amari yake da ba ma ba ma sanyi menene yasa ya annaha kanat min sha'ir jahiliya dan a lokacin sa'ayi tsakanin safa da marwa ya kasance abu ne da yake cikin alamomi na maguzanci a wannan hadisin a wannan hadisin ra'ayin waye ke karfafawa tafsir na Aisha ko tafsirin Aisha malamai dan ta a cikin mutanen Madina Anas dan Malik kuma al ne ko Anas bin Malik Al-Ansari mutumin Madina ne ko ma'ana wanda yana karfafan kana rana na Aisha ke hatta anzalallahu har sai da Allah madaukakin sarki ya saukar da inna safa wal marwa min sha'airillah faman hajja al-baita aw itamara fala junaha alayhi ay yatawwafa bihima زاد الهميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال سمعت عفاء عن ابن عباس مثله باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت yace babu mace in ta ɗau haraman yin aikin haji ana sauka maka shi sai jinin haila ya zo mata aka ce duk ayyukan haji za ta yi sai dai banda sa ayi tsakanin safa da marwa ma'ana za ta je arafa za ta je masharar harami za ta je mina za ta je eh, jifa za ta yi sa'ayi amma tsawafin ɗakin ka'aba ba za ta yi ba sai ta tsarkaka to a halin kasancewar ta kwanakin da take cikin maka tana cikin haila haka za ta sauro ko za ta iya yin wanka kullum ya halatta ko bai halatta ba mace za ta iya yin wanka kowa ma zai iya yin wanka don yin kusa da rashi ba ko sabuwar magana an tambayi musahabai sun zabani haka nan suka ce aka ce to kuje ku tambayi Abu Ayyub al-Ansari ne hukuncin me me me me ihrami ya wanka Yake to ku bara man gwat nuna muku inda manzon Allah ke sai ya fito da ruwa a aikace ne Allah ta'alima bil fi'li aw qawd an nafs inna ta'at me mako ce musu eh ya halatta sai zo ya nuna musu yadda ma ake وإذا سعى على غير الوضوء بين الصفا والمروة ma'ana in mutum yayi sa'ayi tsakanin safa da marwa ba alwala sai ce in yayi haka fa sai ya shiru to isara ce na akwai sabani wani suka ce i eh, wani suka ce a'a ko da yake waɗanda suka ce suka sharɗanta tsarki a cikin sa'i tsakanin safa da marwa wani malami ne ɗaya na manta sunansa ko ibrahim an ko wani ne cikin su shi ma ya shi ne ya sharɗanta tsarki a cikin sa'ayi malamai suka ce a'a ba haka bane tawafi ɗakin kaba shine ake da sarki amma a yi tsakanin safa da marwa za a iya yi ko babu sarki menene dalili shine yayin da nana Aisha suka je aikin haji laruran jinin haila ya sauko mata aka ce ki aikin alhazai aikin da alhazai duk za su yi ban banda tawafin ɗakin kaba ya zama hujja ko bai zama hujja ba ya zama hujja قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت قدمت مكة وأنا حائض فلم أقف بالبيت ولا بين الصفا والمروة قالت فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال افعلي كما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري نفس في الموضوع نفس yace an karbo daga Abdullahi dan Yusuf at-Tinnisi al-Majri Imam Malik shi kuma yace akhbarana Malik Imam Malik Imam Dar hijra yace akhbarana akhbarana Malik an Abdurrahman bin al-Qasim to wane ne Abdurrahman bin al-Qasim ba almajiri majri Imam Malik bane wannan ba ibn al-Qasim da kasani bane wannan Abdurrahman bin al-Qasim wannan al Imam Malik ne ko yaya kuma malik zai ce akbarana ko an abdurrahman bin al-sabir ko da yake babu laifi akwai riwayatul asabir an al-asabir mun gane ko amma wannan da bane an abihi daga daga ubas al-qasim an aisha radiyallahu anha daga nana aisha Allah ya kara mata yadda tace hajimtu makkata na iso makka wa ana haidun halin kasancewa na ina cikin jinin haila falam atuf bil ban yi tawafil qudumi ba kenan ko wala baina safa wal marwa ban yi sa'ayi tsakanin safa da marwa ba qalat tace fa shakautu zalika ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai ta je ta ba manzon Allah labari tace ya manzon Allah ko ka san me ya faru ne menene ya faru ai gashi mun doyin aikin hajji. gashi ni ban yi tawafil qudumi ba ban yi sa'ayi ba kuma ga larurar da ta faru yaya kenan za a yi qala yace if'ali kama yaf'al haji duk aikan da ake na haji ki غير الله تطوفي بالبيت sai dai kada ki kusanci ɗakin Ka'aba shi nan abin da ya faɗa maka nan akan haka ya halarta a yi sa'ayi ko ba da tsarki ba ko amma kawafin ɗakin Ka'aba fa bai halarta ba ko hadisan da suka zo saura suna da tsawo Yau haka al'amari yake kasancewa da'iman rayuwar haka ake tafiya ba a taba rayuwa na maza ta ko mata ta ba kila sai ai rayuwa maza da mata ai auratayya kila kuma matanka sai ka ji ka gani amma ka ce dan kai kana son matarka yau tana haila gobe tana kaza kowane lokaci ka kunci ka shiga cikin kunci haka al'amar Allah ne madaukakin sarki ya dora wannan al'amarin ba abin da zai magance shi sai hakuri sai bin shari'a sai bin ka'idar shari'ar musulunci Allahumma adina fi wa tawallana fi man tawallai wa barik lana fi ma a'tayt wa qina wa sirif anna sharra wa innaka tasbi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walayta